يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka Allah cikin kunsa a yau muna ranar sha biyu ga watan rabi'un awwal shekara ta 1439 da hijiran manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Bakka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar 1 ga watan Sha biyu shekara ta 2017 da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatun na littafin اللؤلؤ والمرجان بما اتفق عليه الشيخان نمالا محمد فؤاد عبد الباقي زام تاشي أشافنا ثلاثين دشدا واندا زام كرمت حديثنا تسعين دشدا دكي قرقشن babi na saba'in da ɗaya babin saukowar annabi isa alaihi salam ɗan maryam a matsayinsa na mai hukunci da shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam inda mu karanta hadisi ɗaya a ƙarƙashin babu za mu ƙarasa ɗayan da ya rage a babu hadithu abi hurairah radiyallahu anhu mala yace shine hadisin sahabin annabi abu huraira Allah ya yarda da shi qala ce, qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Manzan Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce kaifa antu ya kuke idan nazala ibn maryam fiku idan annabi isa dan maryam ya sauka cikin wa imamukum minku limamin ku ke jagoranta ku sallah a wannan lokaci daga cikinku ku yake akhrajahu al-bukhari imam al-bukhari rawaito na hadisi a kitabul anbiya babu nuzul isa ibn maryam alaihi salam wannan hadisi kamar da muka ji lafazinsa a ruwayar imam bukhari to haka imam muslim idan ka koma cikin sahihu muslim za ka tarar ya rawaito wannan hadisi daidai wa daida da wanda muka karanta cewar kaifa antum idza nazala ibn maryam fikum wa imamukum minkum ya kawo shi cikakke daidai da daidai cewar manzo sallallahu alaihi wasallam yana tambaya yaya kuke mamakin yadda kuke idan annabi isa dan maryam ya sauka cikin ku a wannan lokaci limamin ku da ke jagorantar ku sallah yana cikin ku ba wani bane daban daga wani guri shi ma tafiya ku ɗaya da shi cikin wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to dan a fahimci yaya al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam take a wannan lokaci da annabi Isa dan Maryam zai sauka alaihi salam imam muslim a cikin sayin muslim cikin hadisan da suka biyo bayan wannan hadisi a sahih muslim ya biyo da hadisin jabir dan abdullah da ke da fito da abin da wannan hadisi yake magana a kai hadisin an karɓo shi daga jabir dan abdullah allah ya yarda da shi qala jabir yace sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallama yaqulu na ji annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa la tazalu qa'ifatun min ummati wata ƙungiya daga cikin al'ummata ba za su gushe ba yuqatiluna alal haƙƙi suna yaƙi akan gaskiya bahirina suna mabayyana masu fitowa fili sarari ƙarara a bayyane suke yaƙa duk wanda za su yaƙa akan tabbatar da gaskiya ila yau mil ƙiyama har alƙiyama ta tashi lokaci bayan lokaci za a samun wasu jama'a masu yaƙar ƙarya da yaƙar waɗanda suke tallata ƙarya don tabbatar da gaskiya da masu gaskiya har alƙiyama ta tashi qala manzo sallallahu alaihi wasallama ya ce fa yanzilu isa ibn maryam ana haka ana haka sai annabi isa dan maryam ya sauko daga sama sallallahu alaihi wasallam tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fa yaqulu amiruhu sai jagoran ita al'umma ta shugaban wannan kungiya da ke yaƙi don tabbatar da gaskiya a fili ƙarara sai ya ce da annabi isa alaihi salam ta'al salli lana zo kai mana sallah zo ka jagorance mu sallah fa ya la sai ce a'a ba zan muku limancin sallah ba ba zan jagorance ku sallah ba inna ba'dakum ala ba'din umara sashin ku jagorori ne shugabanni ne ga sashen ku ku al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takrimatullahi takrimatullahi hadhihi takrimatullahi hadhihi al'umma hakan da ya faru ga annabi manzo daga cikin annabawa da manzannin Allah an sako da shi a lokacin wato shari'ar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba zai iya shigewa gaba ya jagoranci wani cikin wannan al'umma ba limamin wannan al'umma a gaba yake da shi don tabbatar da cewa bai zo don yayi wani abu saɓanin abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba al'umma a kai ba kai hatta sallah zai bi bayan limamin al'ummarsa ne ba shi zai shige gaba wannan martabawa ce da darajantawa da Allah yau wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a samu annabi ya bi bayan wani limami daga cikin limaman al'umma manzo daya daga cikin ulul azmi to dan muka kalli wannan hadisin manzo cewa in eh, kaifa antum idza nazala ibn maryam mamakin yadda kuke a lokacin da annabi isa dan maryam zai sauka waye san yadda muke an fahimta sai wannan hadisi yake cewa ga yadda ake a wannan lokacin din rantsi akwai wasu kungiya ko su jama'a da suke kokarin yakar ƙarya da makaryata don tabbatar da gaskiya da bayyana da ita a fili annabi isa da zai sauka zai zo itarar da irin waɗannan bayan allah cikin al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma zai tarar da su ma kansu haɗe suna tsaye da sallah kamar da manzo ya tafiya su, ko bisa shugabanci da jagorancin ɗaya daga cikinsu kaga wannan abin mamaki ne al'umar annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da duniya ta taho ƙare ya zama a wannan lokaci a wanda suke tsaye akan tabbatar da abin da Allah ya koma zo ya tafi bar al'umma a irin wannan lokacin annabi Isa zai sauka a irin wannan yanayi zai saukaitar da al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to bayan wannan hadisi da imamu muslim ya rawaita da fito mana da wani sashi na hadisin da muke tsaka da bayani a kai akwai kuma hadisin sahabin annabi abu huraira allah ya da shi yake cewa annan nabiya sallallahu alaihi wa sallama qal haƙiƙa annabi tsira da amincin allah su tabbata gare shi ya ce al'anbiya'u ikhwatun li'allat annabawa na allah subhanahu wata'ala ‘yan uwa ne waɗanda za ka ce ‘yan uba ummahatuhum shatta ko waɗannan su babarsa daban dama ‘yan uba ya haka suke wannan da babarsa wannan da babarsa wannan da babarsa amma uban ne ɗaya ko? to kamantawa aka yanayin yadda ka san yadda ake cewa ɗan uba katar da uban ɗaya ne amma uwar daban-daban to annabawan Allah su subhanahu wataala zubin su kamar zubin ƴan uba uwar kowace daga uwar kowanne daga cikin su daban-daban ce wa dinuhum wahid amma addini ɗaya hada su kamar yadda ƴan uba uba ɗaya ya hada su an fahimci inda kamar ce na ce yawa ba ana nufin dukkan su baban su ɗaya bane baban su daban-daban amma lokacin da aka yi su daban-daban kuma baba annabi isa ba shine baba annabi muhammad an fahimci bayani na yawa saboda haka yadda ake kamanta da yadda kaga ɗan uba kowanne uwarsa daban amma uban ɗaya ne to su ma annaba baban nasu mata daban-daban ne zamanin ma da suka yi daban-daban ne amma addini ɗaya ya haɗa su kamar yadda uba ɗaya ya haɗa ƴan uba yace wa ana aulan nasu bi Isa bin Maryam to a annabawan Allah da addini ɗaya ya haɗa su kowannen su fafutukarsa ya za a ba Allah ya za a bar saɓan Allah ya za a daina haɗa Allah da wani cikin bauta to annabi ya ce wanda na fi wato kusanci da shi cikin annabawan Allah shine annabi isa ɗan maryam ta yaya annabi ka fi kusanci da shi sai ce da annahu lam yakun bainahu wa baini nabi saboda tsakani na da shi ba wani annabi bayan aiko shi ne na biyo baya shi ma haka ya faɗa musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurati wa mubashiran bi rasulin ati min ba'di ismuhu ah kace ni mai gaskata da abin da ya gabace ne na taura, annabi Musa ya riga ni kuma ni mai albishin ne da manzon da zai zo bayana ana ma kiransa da Ahmad cikin suna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka doni na kusa kusanci da annabi Isa domin babu wani annabi tsakani na da shi sannan sai manzo ya ce wa innahu nazil ba shakka ba bako kwanto annabi Isa zai sauko a zamanin al'umma a lokacin da zai sauko a ci gaban hadisin can cikin hadisin sai yake cewa fa yuhlikullahu fi zamani hiddajja a lokacinsa ne ma Allah zai halaka dajjal ina ganin annabi isa zai rika zagonyewa ina narkewa wa taqa'ul amana annabi ya ce a wani lokacin aminci zai afku ko ina zaman lafiya ba boko haram wa taqa'ul amanatu alal aminci zai wato amin baje ko ina a ƙasa zai yaɗu ko ina cikin ƙasa hatta tarta al'usudu ma'al ibn hazzakoki su riƙa kiwo tare da raƙuma ba ruwan raƙumi da zaki ba ruwan zaki da raƙumi kowa kiwon sa yake aminci ya kai aminci wanne ma ma'al baƙa manzo ya ce wato damusa damusa za su rika kiyo shano ma na kiyo ba ruwan damusa da saniya saniya ba ruwan da damusa wadda abu ma'al ga kuraye ga kuma dabbobi su tumaki awaki kowa yana kiwon su ƙasa ta yi lafiya ko shi ake cewa kawai wai kura da tallatsire wayal abu subyan bil hayyat manzo yake cewa lokacin yara za su rika wasa da macizai da mesa la ta gubo ba maciji ko mesa da zai cuci su kariya lafiya wato adalci ya zauna har dabbobi ma ba ruwan su ashe zalunci ne yake sa su masu dan dana mana wannan hadisi imam ahmad irawace shi idan muka dubi wannan hadisin ina tabbatar mana da cewa da annabi yake cewa mamakin yadda kuke idan annabi isa ya sauka cikin ku to a wannan hadis na makarantar na imamu ahmad wanda aka karɓo daga saba annabi abu huraira da yana da sanar mana da cewa annabi isa alaihi salam da zai sauko babu kokonto zai sauko kuma idan ya sauko a lokacin gari na cikin aminci ma'ana al'ummar annabi abin mamakin halin da take ciki a wannan lokaci kun san aure ne zai sako isame ku zai same ku cikin aminci ko zai same ku saboda aminci har suna kiwo tare da raƙuma har shanu suna kiwo tare da damusa har kura tana kiwo tare da awaki har yara na wasa da macizai da shi ba abin da za su yi wannan halin ai abin ai mamakin sa abin manzo ya tambaya wani hali kuke zaton za ku samu kanku a ciki ko kun san a wani yanayi annabi isa zai tar da kusan da zai sauka to duk wanda suka tsayu da tsayar da addinin Allah sau da kafa ana tsaye da sallah a cikin jan sannan an damu da a rashin gaskiya a tabbatar da gaskiya ba a jin nauyin bayyana ta da kuma wato ainihin karfafa ita gaskiya, ba a wani rufa-rufa wajen dakile ƙarya da abin da yake bata da barna to duk jama'ar da ta zama haka to Allah zai faranya aminci cikin ta zai samar da kwanciyar hankali da nutsuwa a cikin ta ga irin wannan yanayi annabi Isa alaihi salam zai samu al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banda wannan hadisi akwai hadisi da imamu ibnu maja da wani su suka rawaita mai bayani akan wato fitinar dajjal a cikin hadisin yana da tsaho ummu sharif yar wato abin aka take tambayar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake musu bayani kan dajjal sai ta ce ya rasulullah ya manzan Allah fa aina al-arabu yawma idin a sanda dajjal din nan zai bayyana irin wannan tashin hankali da kake faɗa da zai bayyana ta hannun dajjal fituntunu masu haɗari da za su bayyana a ci dalilin dajjal ina larabawa suke a lokacin ɗan uwanta ko mm. zuriyarta danginta ta ce ina larabawa suke a lokacin da su za a fuskanci wannan tashin hankalin da matsala to bayan ce wannan tambayar sai manzo sallallahu alaihi wasallama qala sai manzo yace hum yawma idin qalil a wannan lokacin laraba ba su da ɗan tsiraro wajulluhum bi baitul maqdis kuma mafi yawancin wannan ɗan kaɗan ɗin suna baitul maqdis suna can wajen wato ainihin sham cikin wajen palestine suna wannan wa imamuhum rajulun salih a wannan lokacin jagoransu da yake shugabanta su sallah da ilmantar da su da dora su akan daidai mutumin kirki nagari wanda shine bayanin wasu hadisi ne tabbatar da cewa shine almahdi wanda manzo yake cewa zai bayyana kafin tashin alkiyama yake cewa irin sunansa irin sunana irin sunan babansa irin sunan babana yadda annabi yake Muhammad bin Abdullah haka shi ma almahdi yake Muhammad bin Abdullah yace to jagoran su a wani lokaci mutumin kirki fa bayyana ma imamuhum qad taqaddama yusalli bihim as-subha kwatsam shugabansu ya shiga gaba yana yi musu sallah ta asuba id nazala alaihim isa ibn mariya sai kawai annabi isa ɗan mara ya sauka alaihi salam almasih amincin Allah tabbata gare shi bawon Allah da ke shafar mai larura ya warke to kun ga wannan hadisi yana sanar da mu cewa a daidai lokacin da annabi isa alaihi salam zai sauka zai saukaitar da al'umar annabi Muhammad suna tsaka da sallah sallan ma ta asuba wasu sai wanda imani i karfi a zuciyarsa yake baro bacci ita hoyinta ko to a irin wannan lokacin annabi Isa zai sauka zai sauka ita da limamin al'umar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ila jagoranta su sallah faraja a zalikal imamu yamkusu yamshil qahqara sai wannan limami mahadi da ke jagorantar al'umar annabi sallah a wannan lokaci sai ya riƙa yin baya da baya daga gudun tsayawarsa ta limanci me ma'anar ma'anar yin baya da baya da yake li yataqaddama Isa alaihi ya yi haka ina ga dan annabi Isa i wuce gaba izama zama shine limami saboda zuciya suna kaddara ce to wannan fa ɗaya ne daga cikin ulul azmi annabi ne daga annabawan Allah manzo ne daga cikin manzanni gashi Allah ya saukar da shi dama annabi ya faɗa mana kuma gashi ya sauko to ina ni ina jagoranta ɗaya daga cikin ulul azmi sallah sai ki kokarin yayo baya da baya ina tsaka da sallah da mutane dan annabi Isa ya wuce gaba ya ci gaba da jagorantar mutane sallah fa yada'u Isa alaihi salam yadahu baina katifai sai bawon Allah annabi Isa amince Allah ya tabbata gare shi sai ya sanya hannunsa a tsakankanin kafadin limam tunda baya da baya yake yowa to dan ka zo tsakiyar bayansa nan kafada nan kafada in ka tare ta da hannu sai da shi za an fahimta ko sai wato anin to kare shi da wato anin hannunsa me ma'anar yin haka tun mai ƙulula sannan sai ya ce da shi tun da shi bai riga ya shiga sallar ba Ta ɓata, shige gabanka fasalli jagoranci mutane sallar fa inna halaka uqima dama kai aka yi wa iƙamata da ita cigan ba a bani wannan matsayin ba na a wannan lokacin da na sako in shige gaba in jagorance ku an ɗoro ni akan in zo in yi aiki da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya tafi ba al'umma kuma na zo na tare da ku kuna kan abin da yake kai kuna yin abin da ya tafi ba ku ci gaba da sallar fa yusalli bihim imamu sai shi jagoran nasu mahadi yi musu limanci a wannan lokaci a matsayinsa na jagoransu sai zama to an yi sallah an gama kalau annabi isa ya bi shi ma jansa aka yi a matsayin mamu to waɗannan hadisan suke faɗa mana yadda al'umar annabi sallallahu alaihi wasallama take a daidai lokacin da Allah subhanahu ta'ala zai saukar da bawansa annabi isa zai tarar da alumar annabi suna nan akan tsaye da sallah ana tafiyar da jagorancin sallah a bisa limanci ba a watsar ba kuma akwai al'umma take tsaye akan sai an ba abin da Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce waɗannan hadisan suka yi mana wannan bayani a cikin karatun da muka yi satin da ya wuce sai wani ya toro tambaya to mun ce annabi Isa alaihi salatu da ya zo zai soke karɓa haraji to ai yanzu ba a karɓa haraji da ake karɓa a hannun arna wanda musulunci ya san da shi jizya da ake ɗorawa arnan da ya ce ya yadda zai bar musulmi su yi musuluncinsu ba zai yaƙe su ba zai taimaka a yaƙe su ba shi ma su bashi ya arnancinsu da zai zauna ƙarƙashin daular musulunci haka nan ba hanyar da aka gyara don musulmi ya samu asibitin da ake karɓar musulmi shi ma karɓe shi ije inda wato ainihin ake gudanar da wani abu shi ma ya saurara a yi da shi kuma a ba da tsaro shi ma ya shigo ƙarƙashin wannan alfarmar tsaron kuma haka nan shi santarantar su al'ummar musulmin da abin da suka samu ake yin wannan shi kuma ya zama ba komai da zai ba a'a to sai ya karɓi kasancin abin da ya tara zai rika kawo wani abu ana tsura a cikin musulunci in ma ba da musuluncin ba sai ya taimaki ciki an fahimta ko to wannan abin da ake karɓa daga wajen arna iyakan lokacinsa a cikin tsarin al'ummar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zuwa lokacin Allah ya aiko annabi Isa da bayanin manzo cewa idan ya zo da saninsa ya kuma gaya mana a wannan lokacin za a dakatar da karɓar wannan jizya dama kuma ana karɓarta idan musulunci yana da ƙarfi akan arni da arna ina da ƙarfi akan kafirci ba yadda suka iya sai sun ga to kuma an gaya mana akwai wata al'umma suna nan tabbatattu ba za su kushe ba akan gaskiya ko kuma shi suna tsaye da sallah kuma suna to saboda haka annabi isa da zai zo zai karfafe su cewa to duk wani wanda yake jin yana kan kiristanci yake ga kamar akan daidai yake to ga annabi isa ya bi limami daga cikin limaman al'ummar annabi muhammad to kai da kake takama da annabi isa kake bi to ya bi ɗaya daga cikin al'ummar annabi kai kuma awa ko ka ce kana da wani zaɓi ba wannan ba saboda haka zai ce magana jizya ba ko ka musulunta ko kai tara an san arni ne kai a kashe an dakatar da karɓar jizya an fahimci bayani wannan ya sa a tambayar wanda ya tambaye ce tambayar su ta biyu irin harajin da ake karɓa da gurinmu mu za a karɓa da gurin su irinsa ne ba irinsa ne an fahimta ko naka da gwamnati take karɓa yanzu ta ce abin da yake zuwa mata na giran ba zai isa aiki ba dambin ya yawa baya jin mai an gane ko sai take ga idan ta karɓi wani abu da guranka ta ƙara da shi za ta iya yin wani abu ka gani an fahimta ko amma a tsarin musulunci ba a ɗora musulmi haraji wannan ka ɗauke shi da suke yi suna karɓar tallafin ɗaiɗaikun al'umma wajen gina al'umma amma ba haraji da musulunci ne an fahimta ko ai kai baka ce ba za a yi musulunci ba ai shi kake mai ko baka ce ba za ka taimaki a raunata musulunci ba a ai kai ne ma mai gina shi an fahimci ba ta da harajinmu da ake yanzu daban irin wanda musulunci yake magana a kansu da ake karɓa da gwajin arna daban dama dai an fahimci na suna suka hada kowanne haraji wanda ake karɓa na ma karɓa ake an fahimta wanda da gwajin arna ake karɓa na da gwajin musulmi ake karɓa har da arna ko eh wannan duk haɗin da za a karɓa gurin an ne a karɓa gurin tallafin ɗan ƙasa ka ɗauke shi haka kawai yawa to sannan bayan haka malamai suke cewa wannan hadisi yana sanar da mu cewa da addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi sallama da na annabi Isa dukkanin su kira suke zuwa ga abautawa Allah shi kadai ta haka da Allah subhanahu wata'ala yake cewa wa id akhadna minan nabiyina ko wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina eh, wa id akhadha Allahu mithaqan nabiyina ko lamma lamma atatukum min kitabin wa hikmatin wa ja'akum rasulun thumma ja'akum rasulun ko musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyina wala tansurun qala aqrartum ala zalikum wa akhadtum qala aqrartum wa akhadtum ala zalikum isri qalu aqranna qala fashhadu ana ma'akum min ash-shahid wannan aya tana faɗa cewa dama Allah ya rike alƙawarin dukkan annaba ya rike alƙawarin kowane annabi cewa idan manzo na ya zo muku na ƙarshe da zai zo itarar da kowane ɗaya daga cikin ku in ya same shi to zai bi abin da yake zai taimaka masa zai ba da gaskiya da shi zai kuma zama mai taimaka masa kun tabbatar da wannan za ku yi aiki da wannan alƙawari za ku cika ƙaru a nan suka ce ya ubangiji mun tabbatar muna kansa Allah ce to ku shaida ni ma na cikin masu shaida to wannan ayar wannan hadisan da muka karanto suna da bayyana mana wannan abu cewa cikin waɗanda suka zo suka riski annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama suka kuma tabbatu akan abin da ya tafi ba al'umma akai akwai annabi Isa alaihi salam da haka ma ya zo ya bi sallah a bayan ɗaya daga cikin al'ummar annabi da yake limani shine mahadi to wannan yake nuna cewa sakon abin da suke isar wani addinin Allah abu ɗaya ne sai bambance bambance da ake samu na dokoki a lokacin kowanne kuma duk sanda aka ci misali wani annabi ya zo wani ya gabace shi musamman sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya zama gamamman sako kowa da kowa to ya share dukkan wani hukunci da ya gabace shi sai dai yi nasa shi yasa annabi Isa ya kasance akan wannan tsari dan ita tabbatar da cewa ba ko na abu ya zo isa go ba dan haka ma aka ce shige ka mana sallah ce a sai dai nima in bi to sannan bayan haka <coughs> wani hadisi na sanar da mu cewa har kullum abin da ake so da bayi su zama akan nagarta damu da sallah wa innaha lakabiratun illa alal fashi sallah ibada ce mai wahalar yi sai ga masu tsoron Allah ibada ce mai girman gaske ba mai iya tsayawa da ita sai wanda imani yi karfi a cikin zuciyarsa to gashi an zatar da su asuba suna cikin jam'i suna gudanar da sallah a dunkule bai daya to wannan yake nuna mana cewar in muna so Allah ya shigo cikin al'amarin mu wannan aminci da aka ambata zai gane to sai mun tsayu da al'amarin sallah kenan a lokacin irin wannan abin da yake faruwa a yau duk zaka neme shi ka na ga masallatan amma kuma masallatan suna ciri ciri ciri tsibe tsibe tsibe guri daban-daban can su su bakwai a kofar shago can su su takwas a kofar gidan wani can su su biyar a daidai majalisar su haka Da an yi wa wato ainihin masallacin a yaga an tsuntsunka jama'a wanda kuma Allah ma yana faɗa cewar inna ma ya amur lahi man amana billahi wa yawmil akhir ba masu raya masallatan Allah sai wanda imani ya karfi a zuciyarsu da Allah da ranar lafiya kenan kin tsayawa da abin da ya shafi haƙoƙin raya masallatai da sallah da jam'i alama ce ta raunin imani da Allah da ranar lafiya da nassin aya ko kace da mafahuminta tunda lafazinta ta yana cewa masu tsaye da sallar a cikin masallaci suna raya masallatan su ne Allah ya musu shaida da imani da shi mai karfi da inganci kuma ya musu shaida da imani da ranar lahira kenan wanda suke kawo tasgaro a wannan su kuma su ne masu raunin imani an fahimta ko to wannan yake nuna mana cewar a lokacin da annabi isa alaihi salam zai sauka babban abin da ya sa wato albarka take yawaita a wannan lokaci har mutum da kuɗinsa ina neman wanda zai ba ba mai karba kuɗin nan da yanzu ake faman kishirwarsu to za a zuwa ce kuka ce yi mai da su ni ma na sun ishe in ma kana son ba to babu abin da zai zaunar da wannan samar da wannan sai tsaiwa da adalci da bin Allah sau da kafa bisa koron manzo sallallahu alaihi wasallam kuma halin da aka shiga ciki din na tsitsi da abubuwa sun ki daɗi wannan fatali da wannan fatali da wannan ne ja kamar na sha faɗa nake kuma faɗa cewa in dai katsai da za ka yi adalci kai ko a yanzu duk yadda ake dinsu za ka yi adalci a yananka, za ka yi adalci a mu'amalarka da iyayenka a makotanka a abokanka a guraren aiki to duk rinzin da ake ciki sai kaga Allah sa taka da kyau kukan da jama'a suke sai kaji ba irin sa kake tsaka mai wuyar da suke ciki sai ka ji ba irin ta kake taka da kyau da sauta haka Allah yake tsarin su in kuma duk za a haɗa biyu to amincin zai gani kowa ma ya gani shi to miji za kama yaro kai da bai san ciwon sa ba ya kama ya wasa da shi miji ne kama hanya ya tafi sa ya san yaro ne kuma harka ce ta aminci ake ciki ke kula shi ba wanda yanzu ko tsin ma kai aka yar kaga alama yamma ka ba da miji shi kenan hankali ya tashi ko ka san ba shi ne tsakanin ku da maciji to ashe wannan sai yake sanar da mutuwar idan aka ba Allah dukkan wani abu mai cutarwa ma Allah yana maganin sa akan ka zai ma maganin sa ka ba Allah sai kuma shi Allah ya maka maganin duk wani bawa da wannan kuma ba wai sai macijiyar ba sai wani a ko mai kasance kamar yadda a lokacin imam ahmad bin hanbal Allah ya ji kansu da rahama ke bayanin wani shaidani cewa idan shaidanu suka addabi mutum a ga imam Ahmad yakan ce a ji a ce na ce fita aka ja ka ce imam Ahmad ya ce ka san nai sai ga mutum kalau me ya jawo imam Ahmad ya bi Allah ya tsara sunna har ana ce masa imam ahlus sunna wal jama'a ba yadda ba yadda bai ce qur'ani halitta Allah ne ba zan Allah ba ne Allah za a ce wato ani kamar zatin Allah ba za a siffata da halitta ba ce sai dai a ƙare masa ransa duk wasu wanda za su yi wani tawili ce shi ba zai tawili ina nan akan haka to duk wanda ya tsayo akan tabbatar da gaskiya da ƙarfafarta, da agazarta ga hadisan da ya tara na har duniya ta tashi ana karanta dubunnai to saboda haka wannan yasa sai zamanto cewar sai Allah ya bashi kima da daraja har shedanu za a ce Imam Ahmad ya ce ku tafi to haka kuma ko karatun ka zo zaka yi na ambatan Allah abin da ya shafi karatun alkur'ani don maganta matsalar shedan sai ga ya bari ya tafi to da ya san ka tsara Allah kana bin manzo sallallahu alaihi wasallam kai ma sai Allah ya dora ka akan su amma ka zo kai ruba ruɓa kana gama kuma ka shirga ƙarya an yi ko nan da kai ka ga lokaci kana ba ce kai mu za ka gaya wa haka to shi dama yana ganin ka kai baka ga ƙaryar ta ya ga sanda kake sanin din ma akan zero da ka ƙara ka ga ce zancen ban zaki kai shirman kai kuma ka zo ka ce mana kaza zaka kai ma ba yi kake ba ka ga abu za ya nasara to nan kin in ka tsara Allah wanda a ta'ala kan manzo sallallahu alaihi wasallam ka gade ta to yau hadisin namu kun ga ba gaba gaba muke daukan su mu ce kaza mu ce kaza ba a'a abin da zai fito mana da shi muke na dauko hadisan da suka da fito da abin da ya faru shiwar manzo yake cewa kaifa antu idza nazala ibn maryama fikum wa imamukum minkum to akwai lafazin da yake cewa kaifa biku idza nazala ibn maryama fikum wa imamukum minkum to shine malamai suke cewa wannan yake nuna falalar wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da darajarta da har aka wato tsara manzo annabi ɗaya daga cikin ulul azmi ya bi sallah a bayan ɗaya daga cikin al'umma wannan yake nuna darajarta sannan wannan yake sanar da mu cewa eh lallai bawan Allah almahadi na gaskiya ba wanda yake cewa yana nan ya buya cikin gidan kasa ba wanda shi a suke da awarsa ba kuma wanda wasu 'yan wato su sudan suke da awarsa ba su ma a wanda manzo ya faɗa ce zai zo din shi wannan zai zo ina daga cikin alamomin karatuwar tashin alkiyama to bawa ne na gari annabi yake cewa a dare guda Allah zai shirya wasu shi din a gan shi ya zama nagari shiryayi da shiryar ahalin Allah take guda nawa za ka irin wani sun kangaren lokaci ɗaya ka ga su yau ƙauraye nawa aka yanzu ga suna na suna kiran sallah da limanci ko tun daga lokacin shekaru da aka ce shari'a shari'a haka za ka ga wani ya shahara da sata da ɗauke-ɗauke da kaza-kaza lokaci guda wani na san wanda da wanda yana karami ina da hadda ta wuce ta bin iso talatin ya fara bin ƙur'ani lokaci ɗaya ta hanyar abokai ike bin waɗanda ake zuwa a ci kare a yi caca a yi abin nan in yi tun karo su daga jira fiyo ba ayar an koma fito kawai amma sai gashi kuma ya dawo da lakcar kan qur'anin da da iya watsar ya dawo da gyaran qur'anin sa ya ci gaba ana ba da tajwidi da kuma iya haka Allah yake iya san gane to shi ma mahadi a lokacin da Allah wata ala zai kinsa ba annabi ce ina cikin zuriyar fatin yar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sunansa iri ɗaya da suna annabi Muhammad sunan babansa iri irin sunan baban annabi to saboda haka wannan yake nuna mana cewa akwai shi ma mahadi kuma za su zauna lokaci guda da annabi isa alaihi salam har annabi isa zai bi sallah to wannan duk hadisan suna da fito da wannan mafarki su tattar da abin da ya shafi shi wannan hadis da muke tsaka da bayani a kansa kaifa ina idza nazala maryam fiikum wa imamukum minkum ko kun san abin mamakin yadda za ku kasance a lokacin da ɗan maryam annabi isa zai sauka cikinku limamin ku ina mai muku sallah a tare da ku to shi ne abin da ya shafi hadisa mai abin da muka da Allah ba mu ladarsa kuskure kuma Allah ya yafe wasu والصلاة ala rasulillah wa الله وعلى آله وصحبه من والاه وبعد wannan yake cewa mace ce wacce take da juna biyu sai ta zaɓi ta ciyarwa a watan ramadan sai wani uzuri ya sa ba ta gama ciyarwa ba ma'ana abin da ta zaɓa ɗin da ciyarwa shi ma ba ta gama shi to za ta iya haɗa kwanakin da bata ciyar ba ta ciyar da ɗanyen abinci ko da fafe a lokaci ɗaya ko za ta iya rama kwanakin da azumi ta fasa zaɓar ciyarwar yanzu bari ta yi azumi na iya kwanakin da bata ciyar wasu, su kuma wacin da ta ciyar ta ce ya ce abin zai kasance to dama ni a fata wadda nake baruwa ta jamhurin malamai nake baro, akan wannan matsala abinda jamhurin malamai suke kai ciki ba ciwo bane kuma mu ma mun san ba ciwo ba amma faruwarsu tana sa mata a wani yanayi da yake zama daban da yanayin da suka saba zama a kansa kafin ciki sanda Allah subhanahu wata'ala yake sauya halittar mani da yake tattarin namiji da mace a cikin mahaifar mace ya tashi daga mani ya zama gudan jini to mace takan shiga wani yanayi da jikin nata yakan karɓi canji na tashin zuciya na amai na daina sha'awar abin da take sha'awa ta ji ko ba ta son ma abin da take so sai wanda ba ta so yanzu take so lokacin da kuma zai sauya har da gudan jini tafi tsoka shi ma haka jikin ke karɓar wannan su. haka sanda wato ai aka busa rai shi ma irin yanayin da yake kasancewa daban bayan ya gama halittar ta cika sau da haka wannan zaman da yake a dindirindin bai riga ya zama da rai ba to yakan zama wa cikin kaya ika zama kamar wata ajiya da sakan damu mace amma ba ciwo bane tsari ne na ubangiji ne da ake samun ciki da kuma haihuwa to bayan ta haihu zaka same ta duk waɗannan abubuwan take ji ko kuma lokacin da cikin yayi karfi yi girma ya to ina karɓa abinci daga abin take ci za kuma ta koma jin yunwa fiye da za da ba ta iya cin ta yi in ta ci ma amai yanzu kuma abincin da take iya ci ba ninki sai ta ci saboda su su bi suke karba abincin to sai ta kuma ta sauya abinda ba ta iya da za ta iya abinda saba za ta yi sumul kalau su a ta maganin ƙarin jini sun sufura don duk ta share mu kuma lafiya lau tana iya abubuwan to jamhurin malamai abin da suke cewa shine in aka yi haƙuri wannan cikin aka haife shi a tsawon kwanakin da ake da su kafin wani azumin ya zo ta samu kanta ainihin za ta iya za ta iya azumin saboda Allah yana cewa wa anta sumu khairul lakum ku yi azumin shi ya fi alkhairi akan ciyarwa sai jamhuri suka tafi akan ciyarwa ayi azumin shi fi. amma wasu samu kanta ta yi azumin eh, ta haihu kuma haihuwar ta biyo baya da kuma wata larura ga tsotso ga kuma ruwan ciwo ya zamanto ba za ta iya ba ta da iko na ta iya yin azumi saboda wani abin ya biyo bayan haihuwar kuma to na sai ka ta ita ta ciyar yanayi ya kai da a ci ta ciyar an fahimta ko amma za ta iya samun kanta daga baya bayan haihuwa ta zama su mulkalau kuma ta iya yin azumi in ma baka ce ta yi azumin ba in tafiyar ta gidan suna ta kama za ta je ta yi ne in ita ce uwar kirjin biki saboda a ba wannan a ba wannan bata ci ba har sai yinin ya kare ta yi azumin dole guda nawa so nawa ma an fahimta ku ko a harkar zaɓen nan da ake ta je ta yi da a gurin zai ba ta iya cin abinci a gaban jama'a ba kuma ana cewa in ta tafi ba za ta dangwala ba haka makai ta yi ko sai ta yi ni irin na azumin ko ba azumin take ba to za ki iya irin wannan me yasa ba za ki azumi don sauke abin da Allah ya dora ni to yin wannan shi yafi akan a ce a ciyar to amma ga shi suna magana ce ta ɗauki ciyarwar amma ciyarwar ma ta yi wasu bace wasu to yanzu yaya za ta iya ta azumi eh, in za ki yi azumi dama wa an ta sumu kawai lakum ki koma kan fatawar jamhur ɗin ya fi ki azumi a'a ba azumin za ta yi ba ciyarwar za ta yi ka san zama da magana ake magana ko za ta iya azumin saboda yanzu kuma cire kuɗin a ciyar ɗin ya fi shi ko ba haka ba shi ne abin da ku fahimta eh to da haka to za ki iya in ciyarwa da ta za kama za a dama magana cewar a yi da dafaffe fatar wasu malamai ce amma asalin shari'a ta ce a ciyar ba ta ce sai an dafa aka ce ka ba da rabin kwano ga mutum daya to abinda ake bukata in gero ne in dawa ce in masara ce in shinkafa ce in wake ne ka ɗauki rabin kwanon ka bashi ruwansa ya dafa ruwansa ya siyar ya karɓi kuɗin ruwansa ya zuba a tattabarinsa duk ma da yadda zai yi kuma wannan da ka bashi zai iya ajiyuwa zuwa lokacin da yake so ya mura amma yayin da ka dafa to ko dai a ci ko ya lalace an fahimta ko kuma yanda aka ce ka bashi abin kwano ɗanyi kai ka san da faffan da za ka bashi in aka ce a dafa wannan rabin kwano a bashi ya kake gani mutum nuna za su ci an fahimta ko in ka ce ai kayi miya to in an kwatanta miyar da kai da abin da aka ce a bashi yaya za ta kasance an fahimta ko to da kai ta shirya ta mace ce ka bashi wannan danyen shi ake barwa lokacin manzo ba a ce a dafa ba a dafa an fahimta ku amma wasu ne suke cayar da aka mace da ka masa kayi masa miya kayi waye to ai da an san da miyar amma ba hakan ake in ka bashi zai iya amfani da shi yanzu zai iya amfani da shi nan gaba saboda ba da ba bane amma da faffe ko dai amfani da shi ko ya lalace ba zai karba ajiya so da ka in kika ba din zaki ba da take cewa za ta iya hadawa ta ba mutum ɗaya na iya kwanakin da bata yi ba kwana ashirin ta ta sha ta ce da kwana goma yanzu saura kwana goma to in ta hada na kwana goma rabin kwano rabin kwano aka samu kwano biyar za ta iya ba mutum ɗaya shi kaɗai duka bari yayi amma shi bayarwar ga mabambantan jama'a takan sa waɗanda za su mura abin su yawaita an fahimta ko sukan yawaita kuma irin wannan yanayin da ake ciki na tsitsi din su ya fi a ce a ture a bar mutum da a dan samu dan sassautawar gida-gida ko jama'a daban-daban an fahimta to wannan shi ne. wannan shi kuma magana da yake yi cewar wai takardar da ake yi idan za ka shiga wata ƙasa ko kuma za ka fita ko izinin zama mai hukuncinta ta halatta in aka bar mutane a baragada ai abin ba zai yi idan aka ce mana duk wani wanda zai iya shigowa daga kamaru daga togo da ghana su ga dama ko su shigo ba izinin shigowa a yadda gari ake ɗiɗi nan ai ka ba ba kaso ai haka in aka ce ba wannan tsari saboda haka akwai tsari na abin da ya shafi kamar ka ce gidanka ne ai ita ƙasa da aka zama rukuni rukuni kamar ka ce gidanka ne shin zai yi abin gidanka kowa ya ga dama ya shiga ya fita ko ai ba zai yi ba tun da kai ka killace kai kai gini kai kai waye kasa kofa to wanda zai shigo ya kwankwasa in ka don zai shiga ciki kwana shiga ciki kuma za ka ba shi iya soro ne ya tsaya iya soro ko to haka ake shine ka'idar irin wannan amfanin sa ka san waye ya shigo da amincewarka da yarjewarka da kuma ka'idar ga abin da ya shigo da shi in yayi gama zai tafi idan i wuce zaka iya tuwa da shi to sannai ko ka dau mataki to da shi ya saba ka'ida wannan daidai ne a shiga ce ba zai ba irin yanayin abubuwa kamar da yadda ake bane eh, ka fita daga wannan ƙasa ka shigo wannan kuma amincin ba ɗaya bane wani ya shigo ba da niyyar gyara zai shigo da barna zai tono amma wannan bibiyar shi zai sa ya rika taka tsantsan din yin barna kuma ya san ana bin sa ana sa ido a kansa ina amfanin a ce an baka izini ka shiga ko ba a yarda ka shiga ba ko kuma lokacin shiga ka ya da aka baka ya kare ka fita ko na abin da ya kamata wannan bai saba da shari'a harka ce za a samar da tsaro za samar da aminci da kuma sanin me ke zuwa ke dawo wannan kuma yake cewa dangane da karɓar haraji da aka yi bayani to idan masu karɓar haraji jami'an gwamnati suka zo karɓar haraji wurin ka ka iya musu bayanin nan da muka yi ka ce to a asalin haraji a musulunci ba har ne ne yake ba ba ba kuma ni kun ga musulmi ne ƙarewa ma yana cikin ahalus sunna <laughs> to kuma ya za ku zo ku ba da haraji ai na faɗa abin da na faɗa a ciki ko na ce ka kalle shi a zahirin gaskiya ba haraji ba kawai tallafin ɗan ƙasa ake ɗauka ka fahimce shi a haka ku zauna lafiya da su akan su rufe ma shago ɗan abin da kake samu a hana ka sai ka haƙura ka fatan Allah ka za a fita daga wannan matsala a daina ma karɓa haraji ko tunda da an yi wasu wanda ba sa karɓa yanzu kuma da ake cewa ana ta ci gaba kuma sai kuma ci gaba ya zo da haraji su karba kai biyan shago a gurin mai shago ga na haraji ga kuma gashi nan dai abubuwa da so da aka to in aka ci gaba da adalci da kwatanta gaskiya za ka zo ka nemi wannan abin karasa tunda abin karanta ce yanzu in dai za a tsaye da abin da Allah ya ce manzo ya ce to wannan abubuwan da za ka nemi su karasa Allah zai kawo in za su tabbatar da komai bisa adalci da Allah ya ce ina hadisi ne da cewa Muhammad laƙabi ne mahadin amma asalin sunan muhammad ibn abdullah kamar da kan na faɗa annabi ya ce irin sunansa irin sunansa irin sunan babansa irin sunan babansa kaga shine asalin sunan amma a ce masa almahadi to kuma wannan laƙabi kamar yadda sayyidina umar ina na umar din sa abubakar amma sai ce wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'i ar-rashidin al-mahdiyyin ko ko yawa shine ma'ana shine mai shiryarwa lakabin suna mahadi lakabin malami ne suka yi samun da sunan ko kuwa suna yi yake cewa shi kalmar lafazin almahadi din wannan lakabin mutane ne malamai suka sa masa almahadi ko ko a'a shi kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ne yake yi masa wannan lakabin na mahadi ko shine tambayar ka to zaka ji nan gaba insha Allah sai wanne sannan yake cewa yayin da annabi isa ya dawo to yaya mu baƙaƙe za mu samu labari mu yi imani da shi an fahimta ko in a lokacin kama kana na akan Allah ce annabi ya ce a garin da kake kana sallaka kana azumin kana zakarka kana haɗinka a lafiya da kuma magana cewa laraba an kaɗan ne kuma ga inda zai sauka saukar su kamar da muka faɗa na ce shekara nawa zai arba'in kamar yadda san da shi kuma abin da ya shafi wato ainihin dujjal kwana arba'in kuma amma zai ga mai duniya an fahimta ko sannan shi ma shekara arba'in da yiwuwar cewar abin zai faɗaɗa an gane ku shiriyar ta zame wurare daban-daban to dama wasu lokuta abubuwa dama ai haka suke in akwai inda yake da cibiya to kuma haka za ga abin ina buɗa ina buɗa kamar da shi kansa manzon sallallahu alaihi wasallam da cibiyar abin makka da madina ce to kuma haka haka har muka samu ko to yadda muka samu din nan kaka je mu kai ana ta sunna ana raka to haka ba za a samu insha Allah ya samu dace ana mu addu'a to ni ma ne masa addu'a Allah ya samu dace da baki subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta